الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين yan uwana musulmi da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka ta wannan kasuwa ko wannan tasha ta mu da lawal ɗaya daga cikin kasuwanni masu tarihi a nan fadar jihar bauchi ina yi mana gaisuwa da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mun haɗu da ku ne a yau 18 ga watan dulkada shekara ta 441 bayan hijira tara kenan ga watan bakwai na shekara ta 2020 miladiyya saboda ziyara ta musamman da muka kulla za mu gabatar da ita zuwa manyan kasuwanni na birnin bauchi makonni biyu da suka gabata ko uku ko mun gabatar da irin wannan ziyara a kasuwar wunti yau kuma muna nan mu da lawal idan allah ya kai mu gaba kuma sai kasuwar central market wannan ziyara ziyara ce ta central market gobe ne mako wannan ziyara ziyara ce ta ɗan uwantaka da faɗakarwa da karantarwa dama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance yana yin faɗakarwa ta musamman ga 'yan kasuwa yana kuma yi musu nasiha da jan hankalinsu ta hanya da ta dace da su ta musamman kasancewar suna da sana'a ta musamman da ta ɗara sauran sana'o'i da yawa daga cikin sana'o'i na musulunci bukatar a rinka tunatarwa ana karantarwa ana jan hankali hadisi ya tabbata kamar da imamu tirmidhi ya rawaito da shi da ibnu maja hadisi ne wanda mala albani ya inganta shi a cikin sahihul jami' wanda aka rawaito daga wani da ake ce isma'il ibnu ubaida ibnu rifa'a an abihi an jaddihi kakansa ne yake cewa shine sahabin yace suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ratsa ta kasuwa za su je masallaci sai ya bi ta cikin kasuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'asharar tujjar ya ku taron yan kasuwa sai dukansu suka daga kansu aka dakatar da ciniki aka dakatar da saye da sayarwa aka sa kunnuwa aka saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka juyar da ganunuwa ana ganin sa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnen su yace inna tujara yau yawmal qiyamati fujjara ce ina muku gargadi da cewa yan kasuwa fa a ranar kiyama za a tashe su ne a matsayin matsiyata kuma marasa arziki kuma fajirai illa mani taqallah sai dai wanda a cikin harkarsa ta saye ko sayarwa ya ji tsoron Allah wa barra wa sadar kuma yayi nagarta a cikin sana'arsa ta kasuwanci sannan kuma yayi gaskiya ba ƙarya ba cuta ba cutarwa in banda waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ɗan kasuwa wanda ya gina kasuwancinsa akan ta'amuli da haram wanda ya gina kasuwancinsa akan cuwa-cuwa da neman kuɗi kamo nan kamo can dole a samu kuɗi ya halal ya haram hanyoyin da ba su dace ba ko ba su halatta ba shi ba ruwansa da tantance su ba ruwansa da bincike akan me ya halatta don ya yi me ya haramta don ya guje masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai tashi a ranar kiyama ne a cikin fajirai mutanen banza waɗanda Allah maɗaukacin sarki ba zai musu rahama ko ya ji tausayin su ba to wannan ya nuna cewa akwai bukata daga lokaci zuwa lokaci a rinka gudanar da nasihohi da faɗakarwa ga ku kasuwa kasuwanci ya shafe mu ya shafe ku babu wani mutum face yana ta'amuli da kasuwa ko dai ya saya ko dai ya sayar ko ya yi duka biyun shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi duka biyun ya saya kuma ya sayar ya yi aiki a matsayinsa na ɗan kasuwa na shekaru kafin ya zama annabi sannan bayan ya zama annabi sai zama baya da wata sana'ar da ta wuce da'awar da Allah ya tsora masa ba haka baya da lokaci shi yasa ya ajiye kasuwanci kuma da'awar da yake yi da ɗawainiyar da yake da take kansa inna nulki alaika kaulan thaqila za mu dora maka magana mai nauyi to wannan aiki da Allah ya dora masa sai ya zama ba zai iya haɗawa da kasuwanci ba shi yasa ya ajiye inda zai ci gaba da yin sana'a da waccan sana'ar tasa ta kasuwanci kike ci gaba to amma duk da haka yana saye kuma yana sayarwa daga lokaci zuwa lokaci amma ba a matsayin sana'a ba kamar yadda dukkanmu ma kowa yana shiga kasuwa ya saya ko ya sayar to ku da kuka riƙe kasuwanci a matsayin sana'a tana ɗaya daga cikin sana'o'i waɗanda suke da haɗari kamar yadda ka ji wannan hadisi waɗanda kuma suke da romo kamar yadda waɗansu hadisan suka nuna sana'a ce wadda ta samu sa albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da addu'arsa ta alkhairi da Allah san barka ga duk mutumin kirki a cikin 'yan kasuwa ya faɗa a cikin hadisin da Imam al bukhari ya rawaito daga jabir ɗan abdullah ya ce rahimallahu mura'an samhan iza ishtara samhan iza ba' samhan iza qada ya Allah ya ji kan mutumin da idan ya zo saya zai kyautata a cikin saya idan ya zo sayarwa zai kyautata a cikin sayarwa sannan idan akwai haƙƙinsa da zai karɓa a matsayin bashi ko zai karɓi kuɗinsa a biya shi a kan wani abu to shi ma zai kyautata a ciki yana da sauƙin al'amari a wajen saye baya da tsanani akan in ya zo saya sai ya cuci wanda zai saya a wurinsa ya ɓamɓari haƙƙinsa don yaje yana dariya yana ce na daki hancinsa yana da sauƙin al'amari idan ya zo sayarwa ba zai sayar alhali yana ji cewa ya daki hancin ne ya sayar masa alhali ba haka ake sayar da farashin a kasuwa ba ba zai yi abin da kowace hanya sai riba ta samu ba faduwa a cikin sana'arsa sannan kuma in ya zo karɓar haƙƙinsa zai karɓa ta hanyar da ta dace sannan yana da sauki kan mutumin da ya karfi bashinsa amma baya da halin da zai iya biya a yanzu sai ya dan masa ƙafa wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisara shine samhan izaktaba yana da sauki a wajen karbar haƙƙinsa baya nufin zai bar haƙƙinsa ya salwanta amma in ya zo karɓa kuma ba zai wuce gona da iri da taƙi haƙƙi a wajen karɓar haƙƙi ba to wannan dalilin ne yasa muke da bukata mu yi wa juna nasiha zan yi amfani da mintuna in ɗan ɗauki darasi guda ɗaya daga cikin darusa na kasuwanci in ba ku ru'usul aklam wato ɗan fa'idoji wanda suke sama-sama wanda jin cikakken bayani a kansu kuma sai a cikin karatu idan kana halarta wanda zan sake maimaita shawarar da na bayar a cikin darasin da muka yi a kasuwar wunti cewa ba kawai ya kamata bane ya zama dole duk masallaci musamman masallaci na sunna waɗanda dama sunna ba ta ginuwa sai da karatu da ilimi da ji da sauraro da kuma yin tambaya da ba da amsa cewa a samu malamai ko malami ko daga cikinku masu jagorantar masallaci ko a ɗauko wani a rinka yin darasi na kasuwanci daga lokaci zuwa lokaci ko a ɗauki wani littafi ko kuma a dinka ɗaukan maudu'i maudu'i saboda a daidai lokacin da wane aka gama karatun nan wani kuma sai yanzu ne ya fara shigowa kasuwar shi ma yana da bukata ya ji sannan kuma abubuwa sabbi suna ƙulla a cikin harkar kasuwanci yanzu waɗanda ta yiwu a cikin littafi ma babu su haka ko bukatar a rinka ta'amuli da malami ana yin tambaya kuma ana ɗan jin darusa akan kasuwanci menene halal menene haram mun yi darasi a kasuwar wunci dangane da wato haɗin gwiwa a cikin kasuwanci da kuma alaƙa tsakanin mai gida da yaron gida a harkar kula da kasuwa da kuma yadda ake cin arzikin juna idan za ku yi harkar kasuwa tare da wani wani nan a matsayin abokin sana'arka da kuka haɗa jari tare ko abokin kasuwa da kai ne mai jari shine mai yin aikin kasuwancin ko kuma matsayin yaron gidanka ne mai jira maka shine mai wahala da kuma <clears throat> wato kula da kasuwancin ya sayar ya tara maka kuɗi ya kai maka banki waɗannan dukansu mun yi bayani a kansu a cikin wancan darasin darasinmu na yau tare da ku kuma zai zama akan ƙoƙarin tsabtace menene abin da yake haram a cikin kasuwa saboda in an maka haka an ɗauka maka mai wahala sauran an barka da mai sauƙin idan na gaya muku menene haram ya nuna cewa duk sauran halal ne duk abin da baka ji ya shiga ciki ba kawai sai dai ka je kai ta yi sai inda gaba baya a karatu ka ji wani bangare na abin da ka yi shi ma ya fada cikin haram ko da bai zama cikin abin da na faɗa ba sannan in Allah ya kai mu kasuwar santaral shi kuma sai mu ɗauki babi mai muhimmanci shi ne babin riba da duk faɗinta mu da cewa Allah <clears throat> maɗaukakin sarki shi ne mai shar'antar da halal ko haram babu wanda ya isa ya ce abu kaza haram ne a harkar kasuwa sai Allah kaɗai sai manzonsa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah shi ne mai shar'anta ya ce abu kaza ya halatta to babbar ƙa'ida a musulunci akan kasuwanci shine komi ya halatta sai dai abin da aka ce maka haram ne amma harkar kasuwa sawa'un dabarar wani ce wadda ka ɗauka irin yadda yake yi ko basirar ka ce da Allah ya baka tunda kasuwa sirri ne ba dole bane abinda wane yayi ya mai da naira ta zama naira biyu irin wannan hanyar za ka bi a'a kana iya bin tasa kuma ba za ta da kai ba sai ka yi amfani da taka in ka yi takan tana iya zama ma naira ɗaya zama maka naira bakwai kasuwa sirri ne kuma kowa da inda Allah ya sa zai ci abinci a harkar kasuwa wannan dalilin ne ya sa manzan Allah sallallahu alaihi sallama <clears throat> yake ce mana ku bar mutane su ci arzikin junansu a tsakaninsu kar ku rinka shiga tsakanin ɗan kasuwa mai saye da mai sayarwa ku bar su su yi saboda da haka ne Allah yake arzirta wani da wani babban dalili akan wannan shine faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ahallallahu al wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci wannan ayar ita ce gamammen dalili da yake nuna maka cewa duk wani nau'i na kasuwanci asali a kansa a musulunci shine ya halatta kuma duk abin da baka ji Allah ya ce haram ba ko annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya ce haram ba ko malamai a fashin bakinsu sun gano cewa sakamakon faɗin Allah ko faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama sun tsatsafo cewa abu kaza ya haramta to in ba haka ba duk abin da kake a kasuwa ka ci gaba da yin kayanka ka ci arziki haka Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya kaddara rayuwarmu waja'alna ba'dahum li ba'din Allah madaukin sarki yace abin nan nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukriya Allah yace ba mutane ne suke raba wa mutane arziki ba Allah ne mai raba arziki kuma Allah ne yake sa mutum biyu su tashi a matsayin tagwaye ma wanda suka fito ciki daya amma Allah ya sa wane mai arziki ne wane kuma ba mai arziki ba Allah ne mai raba wannan sannan aboki da aboki za su samu kuɗi a ba su su fara jari iri daya a kasuwa iri daya amma da ikon Allah kowa yana yin irin abin da wancan yake yi amma dole jarin wane sai ya fi na wane haka Allah ya kaddara Allah ya ce mu muka rarraba iya arzikin da wane zai ci da iya arzikin da wane zai ci tun lokacin da kake cikin cikin mahaifiyarka da ka kai wata hudu Allah ya aiko mala'ika ya rubuta yawan arzikinka da yawan jarinka da yawan ribarka da kuma faduwarka da kasbi rizkihi wa ajalihi Allah ya sa an rubuta arzikinka da kuma ajalinka wannan arzikin suna tafiya tare da ajalin da wanda zaka cinye kafin ka mutu da wanda zaka mutu ka bari 'ya'yanka su gada da wanda kana nan da ajalin kuma dukiyar tana nan amma ba zaka ci ba kuma ba zaka bari a ci ba haka za su lalace in Allah ya ga dama kuma duk ba abin da ba ma gani a cikin rayuwa don haka ya ishe mu izina a yadda muke ganin yadda Allah yake raba arziki mu tsaya mu nemi halal kada mu shiga cikin babin haram a kasuwanci zafin nemanka da dabarbarunka da yawan tsari da yawan dabara akan ka sayar wallahi ba shi ke kawo arziki ba inda yawan kokari shi ke kawo arziki da yaran da suke maka hidima a kasuwa da sun fi ka arziki don su suke wahala a kai kai ka sai dai ka yi lissafi ka buga waya ka ce a tura kaza a tura kaza yau kasuwa ma ta zama wanda ya fi yawan wahala a cikinta to shi ne wanda ba ya samu amma wanda kaga a cikin hutu yake yi to shi ya fi samu kuma haka Allah yake sawa <clears throat> shi yasa wanda Allah ya sa yana da rabo sai ya zama bai ma yi kasuwar ba bai ma san sunan kasuwa ba kai bai ma san wane ne ubansa ba amma za a haife shi da arziki uban ya tara dukiya shi yana cikin ciki ya mutu sai a kiraba dukiyar a ce a jira sai an haifa kaga tun yana cikin ciki ubansa ya bar masa miliyoyi ko biliyoyi haka za a haife shi da kudin wani ya gama wahala shi kuma sai dai ya ci kudin kuma duk wanda ya taba a ce ya taba haram kudin maraya shi kuma bai sanya aka yi aka tara ba bai san wanda ya tara ba sai ya tashi a nuna masa hoton wani a ce wannan ne babanka ya gama tara masa kuɗi kaga ashe hanyar arziki a wurin Allah ba wani abu mai wahala ba ne in Allah ya ga dama yana iya ba kowa da wanda Allah yake so da wanda baya so zai iya bashi don haka wannan duk ina gaya mana ne a matsayin matashiya ka rage tsananin buri akan tunanin cewa hanya kaza hanya kaza su ne za su sama maka arziki in Allah ya sa da rabonka wallahi sai ka samu kuma za ka yi shekara ashirin a harkar kasuwa baka gano kanta ba sai Allah ya sa ka haifi yaro bayan ka shekara ashirin nan fa ka haifi yaron amma yana tashi ya shigo cikin harkar sai ka ga Allah ya sa yana da hazbi daga jarinka har ya yi nashi har ya zama kai kuma ka dogara gare shi kun ga wannan da yawa akan ƴaƴanku kun gari akan yaran da kuka da kuka rene su kuka yaye su su kuma Allah ya ba su duk abin da Allah ya rubuta maka sai ka samu kuma abin da Allah bai rubuta maka ba wallahi ba za ka samu ba to abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta a cikin harkar kasuwa suna zama haram ne sakamakon abubuwa guda uku abin da yake iya jawowa a ce maka abu kaza haram ne a cikin harkar kasuwa hanyoyi ne guda uku hanya ta farko ita ce a ce a cikin wannan harkar akwai riba to sai a ce haramun ne cinikayya wannan ba zan yi cikakken bayani a kansa ba sai Allah kai mu gobe hanya ta biyu da ta uku da take iya sa a ce abu kaza haram Shi ne wanda za mu yi ƙoƙarin koya a wannan darasin hanya ta biyu da take iya sawa a ce hanyar harkar kasuwa haramun ne ita ce ta harimu ainihin mabiya ko ta harimu sifatil bayan. ya zama an samu haramtawa daga wurin Allah ko annabinsa sallallahu alaihi wasallam da zai ce kar a sai da abu kaza ko kuma kar a yi cinikayya iri kaza in aka samu wannan to sai a ce wannan shine kashi na biyu na abin da ke haramta kasuwanci na ce na farko shine mene riba don da shi Allah ya fara wa ahallallahu albay'a wa harrama riba ka dukkan riba haramun ce wannan kuma babinta yana da fadi shi yasa ba za mu iya daukawa a yau ba abu na biyu shine tahrimul bai'i fi ainihi au fi wasfihi shine a haramta kasuwancin a ce wannan harkar kasuwan condemn ce saboda abu kaza da za a sayar haram ne to tunda shi abun haram ne sai da abu kaza sai da abu haram kuma haramun ne na biyu kuma shine shi abun halal ne amma kar a sai da shi ta hanya kaza to ita hanyar da za a sayar din sai aka haramta ta wannan shine hanya ta biyu da take iya sa a ce abu kaza ya zama haram hanya ta uku ita ce aljahalatu walghara Shi ne a samu a cikin harkar kasuwanci ba a haramta harkar kasuwar ba ba a haramta abin da za a sayar ba amma an yi wayo a ciki ta yanda wanda za a sayarwa an fahimta ko wanda zai sayar an ɗan daki hancinsa an masa wayo ko an masa duhu a cikin wani abu wannan sai ya sa wannan wayon da yake ciki sai a haramta an fahimta a cikin kasuwa ba wayo sai dai a cikin kasuwa akwai hikima da dabara in an ce wane ya yi wa wani hikima ya sayar wannan ya halatta amma wane ya yi wa wani wayo ya halatta shi bai halatta ba shi ne ka masa wayo ka cuce shi amma ka masa hikima ka samu riba ka ci arziki a jikinsa ya halatta ko da zaka ɗan kwankwashi kansa ka mata wayo ka cuce shi shine aka hana ana fahimta wannan wayar ana ta kira a hakura da ita saboda haka bari mu fara da na farko shine wato ta hanyar at hanyar Allah ya haramta abu ko annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya haramta abu wannan haramtawar tana zuwa ta fuska biyu ko tahrimul ain ko tahrimul wasf tahrimul shi shine a haramta abun duk abin da Allah ya haramta to haram ne a sai da abun ku rike wannan ka'idar kawai inna Allah idza harrama shay'an harrama bai'ahu shi Allah duk abin ya haramta to haram ne a sai da abin Allah ya haramta kuna fahimtar wannan wannan ka'idar ku rike ta ku da kanku za ku iya ban misali menene misalin abin da Allah ya haramta giya alade mushe kare duk abin Allah ya haramta abin to sai da abin ma haram ne amma bari mu ɗauko su mu rika bada misali giya haramun ne shanta to haka kuma haramun ne sai da ita idan an ce giya ba ana nufi abinda aka tura a cikin kwalaba ko abinda aka zuba a koko ko abinda aka dafa a tulu in an sha take bugarwa kawai ba a'a duk abinda ke bugarwa sunanta giya a musulunci giya ita ce abinda yake iya daure hankali ya sa tunanin mutum ya canza daga yadda ya tsaba ya ji ya zama alright wannan ita ce giya a harshen musulunci tana iya zuwa ruwa-ruwa tana iya zuwa abin da ake taunawa tana iya zuwa abin da ake zuƙa tana iya zuwa abin da ake shaƙa tana iya zuwa abin da ake yin allura a jiki duk abin da za a iya shigar da shi jikin ɗan adam ko ta baki ko ta hanci ko ta wace hanya ce da za ta iya sa ta yi masa aiki irin yadda giya take yi to wannan abun sunanta giya haramun ce in ji Allah in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka haramun ne sai da giyar kwalba haramun ne sai da giyar burkutu haramun ne sai da giyar wiwi haramun ne sai da giyar kwaya haramun ne sai da giya ta koken haramun ne sai da kowace irin giya ko da daga cikin abin da mutum ke amfani da shi a matsayin magani ne a asibiti amma in ba da maganin aka yi amfani da shi bai na iya bugarwa kamar codeine kamar benilin kamar teramol kasan sunayen su kera to waɗannan abubuwan tun da dai suna bugarwa to haramun ne sai da su sai dai yana iya zama halal ga wanda ya zama halal a gare shi kamar yanzu waɗannan magunguna waɗanda ake amfani da su a asibiti to wanda ya halatta ya sha to ya halatta a sayar masa kai kuma mai sayarwa nan ba kai laifi ba mai saye ma bai laifi ba kuna fahimta haka kuma yana iya zama <clears throat> idan ya halatta maka ka sha giya kamar mutumin da zai mutu idan bai kurba wani abu ya sha ba kuma bai samu komi ba sai giya ai an halatta masa ya iya cin mushe to sai zama ba komi sai giya mai shi ya bashi ya kurba ya rike cikinsa kafin ya je inda zai samu ruwa ko abinci ya sha sai ya hana sai ya saya kage yanzu sayarwar ce haram amma saye kuma ba ya zama ya halatta zaka ga wanda ya halatta a gare shi to tana iya zama halal an fahimci wannan da kyau misali na gaba shine alade shi ma alade bai halatta ba a gare ka kasayar, bai halatta ba a gare ka kasaya. tunda Allah ya haramta shi malamai sun ɗan yi saɓani a kan abin da Allah ya haramta kamar alade kamar mushe kamar kare annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta sai da kare a wani hadisi waɗansu malamai suka ce wannan hadisi bai inganta ba don haka sai da kare ya halatta amma makaruhi ne kamar masabar hanafiya waɗansu suka ce ya haramta mutlakar kamar masabar shafi'iya da hanabila waɗansu suka ce a wani wuri ya haramta a wani wuri ya halatta kamar malikiya suka ce idan rike kare ya halatta a gare ka to sayan kare ya halatta a gare ka kamar ɗan farauta ya sayi karen da aka masa training don ya yi farauta da shi kamar wanda zai yi gadi karen wanda aka masa training ka saya sai suka ce ya halatta ka masa training ka sayar tunda in aka masa training ya halatta ya yi gadi ya yi kiwo an fahimta ya halatta kuma ya farauta to in irin wanda ya halatta dai to ya halatta a sayar in ji malikiya kenan ana fahimta ko to sai suka ce waɗannan abubuwan da an haramta su in ba da dalili ba kamar mushe kamar kare kamar me kamar alade sai suka ce to sassan jikinsa ba kamar gashin jikinsa kamar fatarsa idan ana bukata za a iya saiwa waɗanda za su yi takalma waɗanda za su yi belt waɗanda za su yi kujeru amma ba ci za a yi ba don haka naman ne haram kitsen ne haram waɗanda suka ce ya halatta a iya sayar da fatar don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayyuma dubiga duk fatar da aka je mai ta zama mai tsarki kaga yace kowace fata fatar mushe da fatar alade da fatar kare ta shiga tunda yace kowace fata waɗansu malamai kuma suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne akan fatar mushe saboda ya ga an ɗauko akuya mushe za a je a jefar sai ce me yasa za ku jefar suka ce ai mushe ne sai ce to ku cire fatar mana ai ita fatar ba mushe bace dai aka je me ta shikenan sai suka ce yana magana akan mushe ne wanda asalin dabbar ta halatta ai mutuwar ta ce ta sa ta zama haram amma alhanzir da kare tun yana da ransa dama ya haramta don haka kaga don ya mutu ma an ƙara ne zulumatun ba zuwa fauka ba a an fahimta suka ce fatar ta haram to sai suka ce amma gashin jikinsa fa da kofatonsa da farcensa in akwai masu nema an gane ko? nan kuma suka sake saɓani amma shi abin da ya firin jaye shine duk abin da yake jikin dabba wanda suke ce masa malahu nafsun sa'ila wanda rai yake zuwa jikinsa jini yana ratsa shi kenan to duk wannan bangaren ba za ka iya yanka a jikin mushe an fahimta ka yi amfani da shi ba kuma ba za ka yanka a jikin abu da aka haramta ba kamar kafa kamar kai kamar kunne duk wannan ai jini yana ratsa shi ko suka ce amma gashi jini baya ratsawa farce jini baya ratsawa suna iya girma ne suna da hayatu numu amma ba su da hayatu ruwa ba sa da ruhi baya jiga jikinsu shi yasa za a iya yankewa ba tare da kaji ba ana iya yanke gashin ka baka ji ba amma ba za a iya yanke haka ana iya yanke farcen ka kana bacci baka ji ba amma ba za a iya yanke yatsar kuma baka ji ba to sai suka ce duk abin da yake irin wannan ana iya cirewa sai a amfana da shi kamar gashin alade kamar gashin kare an fahimta kaga shi ai daban karen daban gashin tunda baya cikin abin da yake da rai to wannan shi ana iya sayarwa wallahu alam haka kuma manzan Allah sallallahu alaihi ya haramta sai da mutum ya haramta sai mutum annabi sallallahu alaihi ya ce akwai mutum uku waɗanda za mu yi husuma da su a gaban Allah ranar kiyama talatatun ana kasmuhum yawmal kiyama yace mutum uku abokan husumata mata ne za mu yi rigima da su a gaban Allah ranar kiyama ni da kaina ne zan kai karansu a gaban Allah mutum uku yace rajulun ba'a hurran fa’akala ta manahu duk mutumin da ya kama mutum ba bawa ba ɗa sawa'un ƙaramin yaro ko babba ya sace shi sai je sai da shi ya karɓi kuɗinsa ko ya yi kidnapping ɗinsa ya sayar ma waɗansu suma. a matsayin kidnappers don a karɓi kuɗi ko ya yi kidnapping ɗinsa don ya karɓi kuɗi a madadin ransa ai kamar an sayi mutumin ne manzan Allah sun salama ya ce wallahi duk wanda ya yi wannan zan yi rigima da shi a ranar kiyama ni zan kama shi in kai shi gaban Allah da kai na, abokin kusumata ne mutum na biyu shine wato mutumin da ya ɗauki mai aiki ya gama masa aiki ya gama guminsa kuma ya ya biya shi kudin shi mai sana'a ya maka aiki kuma ya cika fattaufa minhu ya cika aikin da kuka yi da shi ko mai gyara ya maka gyara ko mai lebura ya maka lebura ko mai aiki ya maka aiki ko mai wata sana'a ka sa shi ya maka kaga yadda yanzu mutane masu sana'a suke shan wahala bayan sun sha guminsu sun gama aiki amma kuma su shagumin kuma bin manya su biya su kudinsu shi kuma sai su fi shan wahala sama da aikin da suka yi ka ɗauki mutum magini ko lebura ko plumber ko wani wanda ko direba ka sa shi ya maka aiki ko mai aikin karfi ko ɗan dako ya gama ya kama ka yi lodi kuma ka ce masa daga baya za ka biya shi manzon Allah ya ce baka biya shi kudinsa ba ya ce wallahi in ka mutu a haka za mu yi kusuma da kai a gaban Allah ranar kiyama to manzan Allah su salama ya fara faɗan al'ur to shi yasa muka ce sai da mutum yana daga cikin mafi girman a ce sana'arka ita ce a kama wane a karɓi kuɗi a kama wane a rike shi a karɓi kuɗi Allah ya tsare mu da wannan mummuna sana'a sannan yana daga cikin wanda shari'a ta haramta shine bai'un najasa sai da najasa saboda najasa a yana daga cikin alkhaba'i Allah kuma ya ce wa yuharrimu alaihimul khaba'ith to duk alkhaba'is haramun ne a sai da su kamar yadda haramun ne a ci bai halatta baka sai da najasa nan ne malamai suka dan yi sabani akan wato yanzu ko da mutum yana cin najasa kamar jini ya na najasa ne to kai sai ka tara sai ka sayar an fahimta bai halatta batun da Allah ya hana ci kai to bai halatta baka sayar wa mai ci shi ya ci tunda najasa ce mahauta waɗanda suke tattara jini sai su sayarwa masu ci haramun ne jama'a na fahimta da kyau kamar sai da jinin kanka kamar yadda mutane da yawa a kasashe suke yi in ka ji baka da kuɗi kawai sai ka ka ci a ɗauki ka a saya ya halatta baka sai da shi ana fahimta sai dai in akwai mai bukata wanda zai iya sa wato ya zama an bashi ne saboda sadaka ko saboda wani abu amma ba za ka iya ba kamar yadda ba za ka iya sai da ka ce misali ka sai da hannunka ko ka sai da koda kamar yadda waɗansu suke yi ba a ƙasar china ana irin wannan sosai tun da za ka iya rayuwa da koda ɗaya to sai mutum ya je ya cire ɗayan wani yana nema sai ya sayar sai ya samu kuɗin da zai sayi laptop don ba shi ba mai zai saya matasa da yawa haka suke irin wannan to bai halatta ba mutum ya sai da ɗan adam kuma bai halatta bai sai da ɓangare na ɗan adam sai dai kai in kana neman koda za a sa maka sai aka rasa inda za ka samu aka ce sai ka saya to wani ya halatta ka saya kana neman jini a tura maka an rasa na kyauta sai aka ce sai an saya ya halatta ka saya kuna fahimtar abu idan mutum ya je bayar da jini sai aka ba shi kuɗi saboda ya samu ya ci abinci mai kyau da zai sake dawo da jinin wannan ya halatta ai ba jinin aka saya ba ya sai da jinin shine aka haramta a yi cinikin jinin ana ganewa ko? haka kuma bai halatta ba a sai da kashi sai dai malamai sun yi saɓani a kan kashin da ake ɗiba wanda za a kai gona a yi taki akwai masu saye za a iya a kwashe kayan cikin shadda kuma sai a yi ciniki shi kuma nawa za a tsayar a je a zuba a gonar wani nan malamai sun yi saɓani waɗansu malamai suna gani ya halatta amma jimhurin malamai sun ce bai halatta ba jimhurin malamai sun ce bai halatta ba ba za a iya sai da najasa ba saboda wayo harrimu alaihimul khaba'id wa inna la iza harrama shay'an harrama thamanahu daga duk wanda wannan ita ce sana'ar sai canza sana'a sai da abu na najasa ha kuma sai da abin da zai cutar da mutane shi ma haramun ne duk abin da zai cutar da mutane sai da shi haramun ne saboda Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara wala dira ba cuta a musulunci kuma ba cutarwa bayananta baka sai da makami wa abokin gaba da halatta ba waɗansu suna faɗa kai kuma kana sai da wuka sai wani mutum ya zo ya ce ba ni wuka to bai halatta ka sayar masa ba a yanzu saboda ka sa abin da zai yi da shi an fahimta bai halatta kana sai da bindiga ka sayar wa ɗan fashi da makami ba kaga wannan duk kamar ka cutar da al'umma ne to duk abin da zai jawo cuta bai halatta ba ka sai da shi waɗannan su ne kaɗan daga cikin misalai akan tahrimul ain shine a haramta abu saboda shi abun haramun ne to sai a ce sai da shi kuma haramun ne an fahimci wannan to kashi na biyu a cikin wannan kashi na biyu dama kashi na biyu mun ce shi ne ya zama an haramta abu saboda shi abun ko saboda hanyar cinikin to mun gama da shi abun ya zama haram sai kuma hanyar da za a sayar din akwai hanyoyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki ta hanyar su idan annabi ya ce ya son irin wannan cinikin to haramun ne kai maka rabu da shi ɗaya daga ciki ne bai'ul mukra ko bai'ul ikra ne tilasta mutum a kan ciniki mutum ba ya so ya sai da abu ka sa shi dole sawa dole yana iya zuwa ta hanyar kila ko kuma ta hanya ta zakiri ka nuna mutum karfi ka ce ko ka sayar mun da abu kaza ko in kwace abu kaza naka ko ka sayar mun da abu kaza ko in yi illa wa waninka an fahimta ka sayar ta hanyar mutum baya da daɗin rai Allah kowa ya ce ya yi wallazi na amanu la ta kulu a malakun bai na kumbil bafin illa an ta kuna tijarata na an tarabin minkum kar ku yarda ku ci dukiyar ɗan uwanku sai in ya zama ciniki cinikin ma wanda akwai yarda a tsakaninku in ɗaya bai yarda ba haramun an tarabin minkum kenan ana iyansa ta hanyar hila shine ka tilasta mutum ta hanyar wato wani fili yake da shi bai da niyar ya sayar amma sai ka masa wayo ta hanyar wani haƙƙinsa ba zai iya fita ba sai in ya sayar maka wannan filin kai kuma ka raba shi da shi saboda kai ka samu to wannan haramun in dai bai yi niyya ba bai so a ransa ba to bai halatta ba a karɓi kayansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsihi dukiyar mutum musulmi ba ta halatta sai in shi da kansa ya ga dama ya baka ko ya sayar masa hanya ta biyu da ake hanyar kasuwa ta zama haramun ita ce a yi ciniki da wanda shari'a ba ta yarda da cinikinsa shi ba kamar yaro karami kamar mahaukaci kamar wanda yake buge baya cikin hayacinsa kamar mutumin da yake bacci ai akwai mutumin da yana bacci amma yana iya magana kuma har ya taso kun sai yana da irin wannan ciwon sai daga baya ce shi bai san yayi haka ba irin waɗannan mutanen ko yayi saki sakin sa bai yi ba yana cikin bacci bai sani ba yana iya faɗan komi kuma zai iya tashi yayi tafiya akwai mutumin da yana tafiya a mota amma bacci yake yi sai in hadari ya faru ne daga baya ya gane ya farka to irin waɗannan mutane bai halatta ba a yi ciniki da su in ka gane cikin halin da yake ciki kenan saboda Allah ce illa an ta tijarata na an tarabin minkum wannan kuma la yasihu minkum tarabi ba zai iya wa a ce ya yarda ba tunda bai ma san me yake yi ba yaro karami karka sayar masa abu ballantana ɗan kankanin yaro ka bashi kuma ka zo ana ta rigima a zo a ce maka abun nan babansa ya ce maka bai yarda ba idan yaro karami wanda yake mumayyiz sun ce daga shekara shida ya tsama ka gane cewa abin da ya zo ciniki ka yarda da cewa zai iya kuma irin na daidai da shi ne wannan za ka iya amma yaro ɗan shekara goma ya zo ku yi cinikin filin da babansa ya bar masa kai ba ka san baka da hankalin kai wannan ko da ɗan shekara sha biyar ne cinikin fili ko cinikin gona kaga bai kamata a yi da shi ba kamar yadda ka san da cewa ba zai zo neman aure har kawai ka ɗauka ka bashi yarka ba to haka kai kuma ba za ka je ka sayi mashin a wurinsa ba babanta ya saya masa mashin sai zai ce maka ka saya ai da ya saya ya bashi ya zama nasa amma ai ba a bashi izinin ya iya sayarwa ba to kaga duk irin wannan da gani ka san akwai cinikin da zaka iya da yaro akwai cinikin da ba zaka yi da yaro ba amma yaro ya zo sayan garin kwaki ka san aiko shi aka wannan ya halatta ka sayar masa yaro an aiko shi ya sai tumatir ko kayan miya an fahimta yawa amma kaga yaro ba zai zo ya zo ya ce maka ka bashi bashin buhun shinkafa kaga wani hankali bai ba amma a gidanmu an ce a bani bashin kwano ɗaya na shinkafa kaga hankali zai iya ɗauka amma yaro zai ce a ban buhun shinkafa a ɗora a keke na kai gida to wannan shine siffar cinikin ce ba ta halatta ba sai da shinkafa ya halatta sai wa yaron ya halatta eh, eh, eh, abin nan kudin da zai baka da abin da za ka bashi ya halatta amma wanda za a yi cinikin da shi an hana ciniki da shi an fahimta to haka kuma ciniki tsakanin ɗan ƙauye da ɗan birni ya halatta a yi ciniki tsakanin ɗan ƙauye da ɗan birni idan kai ne za ka saya a wurinsa ko kai ne za ka sayar masa amma manzan Allah ta salama ya ce kar ka zama za ka sayar a madadinsa ka sayar ka sayar masa shi ya saya a wurinka ko ka saya a wurinsa ya halatta amma ka zama masa dillali da za ka sayar a madadinsa shine manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam Shi ne ya sa ya fasara ce an kuna lahusin tsaron. ka zama masa dillali shi ya hana bari ku ji dalili ɗan ƙauye <clears throat> wata hikima ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a matsayinsa na wanda Allah ya bashi basirar gane da ko a da ta yiwu ba za a gane ba sai daga baya mutane su iya gane ba. ta yiwu an faɗi wannan a fikihu ba dole bane mutum ya gane amma wanda ya karanta economics a yanzu zai gane a fili menene manufan manzan Allah salama mutanen ƙauye su suke rike da rabi na tafiyar economic birni ku kun iya juya kuɗi ne da juya harkar babur da mota da su ne ne su waya da sauransu amma duk abin da kuke ci daga kauye yake zuwa idan babu food security kuwa to babu economic security da nama dabbobin da kuke ci kuke yankawa tun daga kan shanu zuwa raƙuma zuwa kaji a ƙasa zuwa kwai galibinsa daga ina ke fitowa daga ƙauyuka suke fitowa haka kuma hatsi galibin wanda mutane suke amfani da su daga ƙauye suke zuwa kuma 'yan ƙauye ne suke nomawa galibin manya-manyan manoma waɗanda suke noma masu yawa 'yan birni ba ma mutanen cikin gari suke sayarwa ba za a fita da shi waje ne wanda kuke ci a cikin gari shine wanda yake zuwa daga ƙauyuka ƙauyukan nan mai kwano biyar mai kwano ashirin mai buhu biyar dan da zai auno gyaɗansa ko wakensa ko shinkafarsa ya ɗan noma sai zai sayar da irin wannan ne shine yawancin abin da mutane suke ci sauran na manya-manyan mutane zai je waje ne sai ya je kamfanoni ko factory sai a sarrafa a tura a buhu a masa tsada sai a kawo sai ku zo ku saye shi sai a ce masa shinkafan kwafarati amma irin wannan wanda kuke yawanci ake amfani da shi da su gari da wanda za a nika a sayar daga ƙauyuka yake zuwa to su kuma mutanen ƙauye galibi abin da suka kawo idan fesan ne yana da sauki to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya zama daga mai kaya zuwa consumer directly in ka je kasuwa kana so ka sai kaji an maka haifuwa kana son kaji shida kudinka kuma naira dubu biyu ne akwai yadda za ka samu wannan in ba dan kawai ne ya kawo kajin ba naira dubu biyu sai maka kaji shida amma wallahi da naira dubu biyun ka za ka samu kaji uku a dubu ɗaya kaji uku a dubu ɗaya ka je kasuwan kawai ka gani in dai wanda ya goya su ne ya zo da su amma in suka shiga hannun wanda ya karba ba shi ya tsara ba fa ya halatta ka tsara ya zama da kai da shi kuka yi ciniki sai ka sayar amma ka zama wakilinsa to in ana haka kaya zai yi tsada zai zama kai da zaka yi zaka ci oba a jiki ya zo kai sai ka ce masa guda uku dubu daya guda uku dubu daya haka zan sayar maka da kai kuma ka karba sai wanda ma ya ce nima na kama kai sai ka ce to dubu biyu da dari biyu wannan ma yake da ɗari haka zai ta zagawa kafin ya je kan wanda zai je ya yanka a gidansa a yi suna sai sun kai dubu hudu kuna fahimta to wannan abun shi ke kawo tsadar kaya da hauhawa saboda wannan da suka shiga tsakanin sai manzon Allah sun salama ce bai son dan tsakani in dan kauye ya kawo masara kwano biyar to a barwa wanda zai saya kai tsaye nawa ake sai da masara shi yanzu in ka zo ka same shi a nan a gari kuna sayarwa 200 shi kuma 150 zai sayar yadda suke sayarwa a garinsu ko ya kawo saboda a garinsu ya nemi ya ba mai saye kowa yana da shi ya zo zai sayar 150 ko da 60 shi kansa ba zai tinkari wannan 200 ba duk da cewa haka kuke sayarwa to in ka zo kai sai ka saya to kai da ka saya a 160 zai yi wahala kai kuma ka sayar a 200 saboda ka san kana so a saya yanzu za ka ɗan rage kai masu da ka samu da sauki to da irin wannan ake samu sai annabi salama ya hanyar da za a ɗan samu sauki na kayan masarufi in ba haka ba za a samu tsadar kayayyaki annabi bai yi wannan akan omo da sabulu ba don ba daga kauye suke zuwa ba bai haka akan fetur ba don ba daga kauye suke zuwa ba yawanci kayan abinci da abubuwan yanka na dabbobi su ne suke da wannan kuma talaka ya fi bukatansu sama da yadda yake bukatan sabulu to abin da zai je hannun talaka wanda kowa yana bukata shi yasa annabi sallallahu ya ce kada a rinka tsare yan ƙauye a hanya a bar su sai sun shigo kasuwa saboda za su sa farashin kasuwa yayi kasa <coughs> ku duk yan kasuwa ne kun fi ni sanin wannan gwargwadon yadda kaya ya shigo gwargwadon yadda kaya zai sauka gwargwadon yadda diman ya yi yawa kaya ya kata gwargwadon yadda zai tashi kuma yana tashi a nan kasuwar zai tashi a waccan kasuwar mu haka kuma zai baza gari kuma yana taba kasuwa to haka kuma zai taba duk gari ta kuta ina sai an ji amma in kaya shigo daga ƙauyuka ya rage a nan kasuwar can ma zai rage haka haka wanda ya saya da tsada ma tunda can akwai arha dole sa zai rage sai dai dauki asara ana fahimta to shi yasa in ka ga dan kauye ya zo da kaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi tarya haramun ne talaqqi rukban an fahimta ko kar ku tare malamai suka sa banda waɗansu abubuwa abubuwan da duk ake bukata a kasuwa su ne wanda ake magana akan kan wani amma abubuwan da ba a bukata wannan don ka tare shi ka sayi gwanjo ka ga dama ai ba aikin ɗan kasuwa bane ka tare shi ka sayi omo wannan ba na ɗan kasuwa bane amma kayan abinci da dabbobi wannan ku bar su su shigo kasuwa ana fahimta ko sannan suka ce banda kuma wanda ka saba ciniki da shi in ka saba ciniki dama wa kai yake kawowa to tun daga hanya a waya sai ka ce mata na kama karka sayarwa wani ka kawo mun dama kun saba wannan babu laifi amma ka je kan hanya yanda nake gani ake a kasuwanni mutum yana zuwa sai ga an dane pickup din ma waye mai wannan waye mai duk a gama duk a gama kamawa kuma ba sai za su yi ba wannan mutanen da suka kama ba sai za su yi ba sun kama ne to wace ka kama yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine sayar da abin da ba za ka dauki asara akai ba shi ma haramun ne duk abin da ba za ka dauki asara akai ba haramun ne ka sayar ai kun iya wannan kan abin da muka yi ta magana a kansa kenan a wunti yawwa an zo ana neman fili kai kuma kana harkar filaye sai mutum ya zo ya ce ka nema mun fili na miliyan biyu shi kuma ga mai fili sai ce filin na miliyan biyu ne sai ce maka to shi kenan za a kama ka miliyan biyun ka sai ka zo ka samu wannan kashe an samu fili amma miliyan biyu da ɗari uku ne sai ka karɓa sai ka zo ka biya wannan miliyan biyun sa sai ka zare nawa miliyan ya eh, ka zare dubu ɗari uku haka kuke yi ko Yawowa. ha kuma a harkar mota ka zo karɓi mota a wurin wanda zai sayar ka sayarwa wanda zai saya shi ya ce dubu ɗari miliyan ɗaya ka kuma ka ɗora dubu hamsin sai ka zare ka bashi miliyan ɗayansa shi ma ka kuke yi ko yawowa ɗan sambo yawowa ha kuma a kasuwa mutum ya zo sayan shinkafa ce ce shi shinkafa jamila yake so ka kuma baka da jamila zainabu kake da ita sai ya duba ya ce ba irin wannan ya kace akwai aya a baya sai ka zagaya sai ka je wajen wancan sai ka je ka ɗauko buhu biyu yake so ko buhu goma sai ka je ka ɗauko asto din wani sai ka zo ka sayar masa shi ka tambaye shi nawa nawa ya ce maka dubu sha biyar biyar da ka je ka kawo dubu sha biyar biyar kai kuma ya kace dubu sha shida shida sai ka cire dubu ka sai ka kai masa dubu sha biyar ɗinsa yadda ya ce haka ka kai masa haka ne to ba haka bane wannan abun bai halatta ba abin da yasa bai halatta ba shi ne lokacin da ka ɗauko shinkafar kana cikin zuwa idan buhun ya fashe sai duk ya zube ƙasa ta shiga ko aka yi ruwan sama ko gobara ta sa ta cinye na ita wannan motar ko filin aka za ka gane cewa filin gwamnati ne waye da asara mai kaya ne da asara ko kai mai kaya ne to shi yasa ya zama haram duk wanda ba zai dauki asara ba haram ne ya ci riba in kana so ka ci riba to ka dauki asara ya za ka yi ka dauki asara kuwa Shi ne sai ka saya yana zuwa sai ka ce to dama ina bukatan dubu sha biyar nan shi nan dubu sha biyar biyar ko to na saya shi ne ka dauka ka tafi ba dole sai ka biya kudi yanzu ba na saya ko ka biya shi yanzu ko ka ce na saya in ka zo kana tafiya in wani ya ya wa ne wa kai in kuma ka je ka sayar da su dubu ashirin ashirin sai ka bashi sha biyar biyar ɗinsa sai ka cire biyar biyar saboda ka san ka ɗauka a cikin kasadan asara ne to ya halatta kuwa ka ci riba an fahimta daidai lokacin da ya zo yake ce maka yana son buhu sha biyar kaje ka samu wance ya ce maka dubu sha biyar biyar kai kuma ashe kwangila ne ake nema jam a gidan gwamna don ka shi kuma yana nema ko dubu talatin talatin zai saya sai zai ce kace masa dubu talatin talatin sai ce na saya sai ka je wajen wancan sai ka ce ka saya sai ka ɗauko ya ce mato amma fa kai za ka loda su kai za ka yi waye a kai kuma ga irin mota kai ta ɗawainiya ka san da cewa a hanya ana iya kwacewa a hanya abu kaza duk ka ɗauki wannan ɗawainiyan sai ka je sai ka samu dubu talatin talatin aka biya ka kuɗin ka sai ka ba sha biyar biyar ɗinsa kuma bai isa ya ce maka ka karɓa kai kuma ka je ka ci koma ba ai haka ka saya kuna fahimta tun da za ka ɗauki asara to ya halatta ka ci riba riba kuwa a musulunci ba ta da iyaka ana fahimta idan ba za ka iya wannan ba to sai dai ka zama masa agent kawai agent shine bari je in sayar a dubu sha biyar biyar ka ce ko to bari je in gwada dabara ta sai ka je ka sayar dubu sha shida shida ya ka zo ka sa masa kudin duka shi kuma sai sallame ka kuna fahimta sai ya zama shi ya baka dubu ɗayan da kansa in ya ga dama kaga wannan kudin nasa ne ribar tasa ce da asarar tasa ce haka kuma lokacin da kake da ka karba da ka je ka sayar in ka ga dama tun kafin ka je sai ka ce masa zan je in sayar maka ne amma fa in nazo zaka sallame nawa ne nawa sallama ta tun farko ku yi ciniki to in ya riga ya sani kaga shi ya yarda amma ya san kayansa ne amma ka dauka a matsayin naka kuma ba naka bane kuma ka ci riba akan kayan da ba naka ba bai halarta ba kuna fahimta ko abu na gaba shine bai'atani fi bai'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin biyu a cikin daya cinikin biyu a cikin daya yawa cinikin biyu a cikin daya sun ce wasu sun ce shine bai'un wa shar ka sawa wani sharadi ka ce masa zan sayi filin nan amma da sharadin kai kuma zaka sayi mota ta to sai rasa wanne zai ga mota ga ka wannan kuma an hada aure daya an kwaci ba wanne zan dauka wannan shine bai'atani fi bai'a sai dai a yi ɗaya daga baya a yi ɗaya amma ba za ka haɗa wannan da wancan ba ka ce dole sai in za ka yi kaza kafin a yi wannan yana daga cikin wannan shine yawancin kasuwancin da yanzu mutane suke yi na cuta wanda waɗansu 'yan damfara ke yi sai a ce an sa wani jari da za ka zo ka sa ka kawo mutum goma in ka kawo mutum goma ana biyan ka kaza ah, abin nan ɗinka zai ƙaru point ɗinka zai ƙaru sannan in baka kawo mutum kazan ba to kai kuma abin nan za a kore ka kaga zama an saka sharadin kawo waɗansu gashi kai kuma kai ma kana sayan kaya wannan shine tani ta nufi a amma in aka ce duk lokacin da ka kawo kwastoma za a baka kaza ba a sashi a matsayin sharadi a cikin kasuwar ba wannan ba laifi bane kuna fahimta ko sannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shine bai'ur rajuli ala bai'i akhihi shine ka shiga cikin cinikin da wani ya fara kuma har an daidaita da shi wani ya zo zai saya kai kuma kawai sai ka zo ka shiga saboda ka zo ka yi dinsa. ɗinsa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya haramta irin wannan nau'in matukar sai dai in tun ana ciniki ne to kana iya shiga amma ya riga ya ce to shikenan an bar maka kun gane kawo kuɗin ko kuma ciniki ya fada <coughs> ko da ba a sayar ba wannan duk bai halatta ka shiga ba sai dai ka jira shi in ya gama ko kuma ka iya tambaya ta cewa zan iya shiga ni ba an gane ko amma in farko farko ne ake yi wannan ya taya wannan ya taya kai ma zaka iya tayawa kamar auction ne duya ya halatta abu na gaba shine bai ul'ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bai ul'ina bai ul'ina shine cinikin zagaye wayo ne da mutanen da suke yi duk malamai sun haramta shi amma mazhabar shafi'iyya ita ce ya halatta amma gaskiyan zance shine bai halatta ba bai ul'ina saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta akan haramta bai ul'ina bai ul'ina ita ce <clears throat> kana neman bashin kuɗi naira dubu goma sha biyar saboda an yi maka haihuwa mu ce naira dubu ashirin kana neman naira dubu ashirin za ka sai ragon dubu sha biyar za ka sai wa matarka zanin dubu biyar kun fahimta da ka zo neman bashi sai ka zo ka tambayi kuɗi sai ka zo ka samu mai sai da taki sai dubu ashirin kawai kace kake so mai taki kaga in kaya ce zai baka aibara ku daidaita ba ina ruwan matanka da taki da ka zo ka ce abokina ka bani bashin dubu ashirin zan biya ka ƙarshen wata sai ce maka kashi ka ba a samu ciniki ba a san abubuwa yanzu sun yi baya ai ba a samu ciniki ba irin yawa yadda kuke yan kasuwa to sai ya ce ka taimake ni dai sai ka zo kuma abokin ka ne kana so ka taimake shi sai ka ce mishi gaskiya babu kuɗi yanzu ba a samu ciniki ba ko kuma an yi an kai banki ko an tafi tsari amma yanzu ga taki ana neman taki baka takin nan dubu ashirin ashirin ne ai dubu goma goma misali kuna fahimta ko? ko kuma dubu goma sha biyu da ɗari biyar biyar muke sayarwa kaga dubu ashirin da biyar ke buhu biyu sai ce maka yanzu ka ɗauki buhu biyu sai ka je ka sayar mana kuna fahimta? ka ɗauki buhu biyu sai ka je ka sayar in ka je ka sayar sai ka samu kuɗin ka sai ka kashe sai ce ato shi kenan na gode ai wannan ma an rage na ji wane makwabci na yana son taki sai da ya zo da taki a wilbaro za a tafi sai ka ce masa ka amma fa na ji tausayin ka yanzu ta yiwu in ka je ba ka samu wani ya saya ba don haka ba damuwa kana iya sayar mu kuna gane dabara kana iya sayar mun kawai yanzu ni zan saya a wurinka amma zan saya ni gaskiya dubu goma goma zan saya saboda ka samu yanzu ya tafi da dubu ashirin kawai kake nema ka sayar mun dubu goma goma sai ka karɓi kuɗinka yanzu kaga ma ba sai na je saboda na ce zan je tsari ma duk wahalan za ta abin nan kaga na hutar da kai shi kuma da yake na tsananin bukata ai zai yadda tun da dama dubu ashirin ya zo nema shi kenan sai ajiye maka taki sai ka fi dubu goma dubu ashirin teku yanzu mai aka yi kai kana yanzu kana bin sa bashin dubu ashirin da biyar ana fahimta shi kuma nawa ya samu dubu ashirin ya samu wannan shine bai ul'ina kuna yi irin wannan wayo dirka sa haka ake cewa to ku daina yin sa haramun ne in zaka ba mutum kuɗi ka bashi kuɗi in zaka bashi kaya ka bashi kaya halatta amma karka sai kayan kai sai dai je sayarwa wani in har kana da kuɗin da za ka saya to bashi kuɗin kawai amma ka sayar masa kuma ka saya a wurin sa wannan shine bai ul'ina saboda ta je ne ta dawo kuma galibin irin wannan zaka samu za a sauke kuɗin ne ta yanda shi an cuce shi shi yasa ya zama haram saboda kai ba za ka yadda ka yi a daidai kuɗin da za a kai ba in haka ne mai ribar an gara maka ba shi kudin to wannan shi yasa ya zama bai ul'ina haramun shi yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Allah ma ya hana a cikin alkur'ani shine ciniki lokacin sallar juma'a an kira sallah daga kaji an fara kiran sallar juma'a to Allah ce wazarul bai ku daina ciniki kuma ciniki a wannan lokacin haramun ne kuna fahimta ko malamai suka ce ko da a wannan lokacin alƙalami ne za ka saya ka ciro naira ashirin ɗinka za ka bayar sai aka fara ce allahu akubar ka mayar kuna fahimta ko ka fasa sai an je an yi sallah an dawo kafin ka saya ko hula za ka saya abinda ya halatta ka iya cinikinsa ka saya ko ka sayar a wannan lokacin Shi shine abinda sallar ba za ta yi ba sai da abin kamar mutum ya zo ya samu kwalta ta yi zafi sai yana neman tabarma ko yana neman kafin da duma ka riga ka rufe to wannan saboda zai yi sallah ne da ita ya halatta ka sayar masa haka wanda yake neman fiya wata don yayi alola in ba irin wannan ba haramun ne ciniki a lokacin da aka kira sallar juma'a kuna fahimta ko to duk irin waɗannan suna daga cikin abubuwan da za ku kiyaye sai Allah ma ya kiyaye muku kasuwar ku wannan shine kashi na biyu daga cikin abinda da Allah maɗaukakin sarki ya haramta a fuskar kasuwanci sura mana na uku shine abin da yake iya haramta sakamakon aljihalatu walgara, sakamakon rashin sani ko kuma wayo shi ma hanyoyinsa suna da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya babbayar da misalai da yawa amma janarali da ya faɗi hadisi hadisin abu huraira na har sallallahu alaihi wasallama an bai ilgharar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin garar cinikin wayo cinikin da za a maka wayo sai daga baya ka zo ka gane cewa an ruɗe ka ne inda da ka gane da baka yi haka ba to wannan shine garar an fahimta wannan bai halatta ba amma su suna da yawa misali daga ciki shine annajash annajash shine ingiza mai kan turuwa ka zo sayan atamfa sai ka zo ka ce ma mai sai da tamfa ka ce wannan ingilan english wax matarka ta ce ka siyo wannan english wax din mai kyan ne sai ce maka e mai kyau ne sai ka tsaya sai kana hango wani a wani shago shi kuma ku wannan kyau a musulunci kuma ana so a ba kowa yanci ya saya inda ya ga dama an fahimta kuma ana baka yanci kai ma ka sayar yanda ka ga dama shi yasa su ma aka ba su yanci saya yanda suka ga dama to duk wayon da zaka yi ka ya saya a wurin ka ya saya a can ta yanda inda ba don wannan wayon ba da ba zai saya a wurin ka ba haramun to ko waɗanda suke da yaron da za su ɗauka yana gani ya fara kawai sai zago sai zai taɓa zanin ya ce kai daidai lokacin da kai ka zo kana tayawa dubu goma shi yana ce maka dubu sha biyar shi kuma sai ya ya ce ah wannan zanin fa shine na gani a zariya fa dubu sha bakwai fa ake sayarwa na kuke sayarwa a nan sai ce a ni sha biyar ne ma sai ce sha biyar sai ce a'a muna magana ai da wannan je ka siya gaba wannan ya saya to kaga dole ka saya ai sha biyar <laughs> wannan wayon bai halatta ba kuma a tasha kuna mana irin wannan wayo shi ne sai a jera mutum uku sai a ce mutum daya mutum daya ake jira wannan ma gida mai kan turuwa ne waɗannan mutane da suke cikin motar duk ba tafiya gombe za su yi ba sai ka zo kana sauri ka ce in sauka ko kar in sauka akan mashin na ce ka sauka ana jiran mutum ɗaya ne su kuma suna nufi ɗayan nan kowa ma ya zo aiki ɗaya ne ba kai suke nufi kai ne mutum ɗayan ba kana shiga motar sai ga kowa ya tafi ya barka kuma kana shiga zai ce kawo kudinka ana lissafi rubuta sunanka a nan to irin wannan shi ma bai halatta ba kuna fahimta bai halatta ba a yi gaskiya da gaskiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku yi gaskiya kuma ku yi nagarta wannan fadar gaskiyar fa wallahi ba za ta hana ka fasinja ba wallahi ba za ta hana ka fasinja ba ka tsaya ka ce mutum ya zo ka ce masa kai ne na farko wallahi ba zai hana maka cin abinci ba ka ce mishi kai ne na ƙarshe ya sa kai ta taro mutane aka zune na ƙarshe na ƙarshe ba shi zai sa ka ci abinci ba kuma wallahi arzikin da Allah bai nufa ka samu ba ka samu ba <clears throat> ana fahimta ko in Allah ya sa da rabonka da arzikinka mutum ɗaya ya shiga ka ce za ka fita sai ga ka je ka cika motar in Allah bai nufa za ka ci arzikin nan ba ka ɗebe su ka cika a lokaci ɗaya ka yi lodi amma ka zo fita sai motar ka ta ci biyari ko ta ci mota a akwai abin da ka san kawai motar ta ci mota dole ya ajiye ta haka za ka kula dole wani ne zai ci kuɗin nan ko ka je a hanya wani ɗan sanda ya maka duka a karɓi kuɗin duk ba irin wannan kuna gani ba to gara kai gaskiya ko da za ka rasa ya fi maka kan kai ƙarya ko da za ka samu <clears throat> yana daga cikin abin da garar ko jahala yake jawowa shine <clears throat> sayar da abu <clears throat> kafin kai ka karba mutane da yawa suna wannan kuskuren annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ishtara ta'aman fala yabihu hatta yaktalahu duk wanda ya sayi kayan abinci kar ya sayar sai ya auna awon da wannan yayi karka yadda da shi kai ma sai ka auna da kanka a cikin wannan trailer akwai buhu ɗari. sai ka ka saya to karka sayar sai ka an kirga sun cika buhu ɗari bayan ka saya a cikin wannan buhun akwai kwano hamsin an fahimta haka saya ka biya to kai ma da kai ma yanzu naka sai ka auna kafin ka sayar kuna fahimta saboda in ba haka ba <coughs> za iya cutar mutum na uku da zai zo so don akwai cuta a kada cutar ta yi nisa wanda ya zo saya sai kace masa kwano hamsin ne kai ka riga ka saya ba ma sauke ba tun daga motar sai ka sayarwa wani in ya je waye zai dauki asara shi zai yi asara a can karshe to ana so asarar a takaita ta tun daga farko sai ka tsaya ka auna kafin wanda ya saya ka saya a wurin sai ya tafi kuna fahimta ha kuma in ka tsaya abu ko menene ma ka saya mota motar an yi odar ta to ka sayar sai ka karba tuku saboda lokacin da take hanya ai bata zama taka ba kai ma sai ka karba in ka wa wani sai motar ta yi accident waye da asara zaka ce shine zai asara alhali kai ka sayo kai kana so ka fita asara to duk abin da zaka sayar sai ka karba ya zama naka ta yanda zaka karbi asara zaka iya dauka asara in kun gane karatun da na muku na baya na cewa duk abin da ba zaka dauki asara ba to bai halatta ka ci riba ba kun gane karatun kenan kun fahimta ko ha kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sai da kayan amfanin gona da aka shuka tun bai riga ya nuna ba ko kuma nunan ta bayyana idan ka yi gonan masara sai ta yi zara sai ta zo ta fara yin kai ta fara goyo amma goyon bai riga ya fara yin 'ya'ya ba sai ka zo ka sai da goyon wani shi kuma in ya zo ya to bai halatta ba kuna fahimta ta haka bai halatta ka sai da mangoro daga sun fara kure sun fara fitar da 'ya'ya ba har sai 'ya'yan sun fito sun kosa an ga alaman zai nuna ta ya za gane zai nuna shine a ga ko kwaya ɗaya ta nuna ta ce sauran ma akwai alaman za su nuna amma dukkansu ba su suna ɗanye ba wanda ya fara nuna sai ka ce za ka sayar haramun ne saboda za ka iya jan asara kuma kai kana so ka makale ne ba ka ɗauki asara ba kuna fahimta shi yasa yanzu a gona idan ka shuka shinkafa kana so ka sai da ita bukata ta zo maka baka bukatar wannan gonar ta shi ka riga an yi shuka amma ba ta riga ta fara yin ƴaƴa ba kuna fahimta to bai halatta ka sayar masa akan ƴaƴan shinkafar ba ka ce masa bara na wannan hekta ɗaya ce bara na samu buhu hamsin bana ma sai mu yi ciniki akan buhu hamsin haramun ne kuna fahimta ta sai ta yi ƴaƴa sun kosa an ga shinkafar ta yi har ma wata ta bushe ta yi karfi ta yi kwari ko da sauran ba su yi ba shi kenan za ku iya wannan cinikin ai ya san alamar cewa duka za su yi kenan tun da wasu suka fara kun fahimta idan kana so ka yi irin wancan cinikin to sai dai a yi ciniki akan filin gonar ko akan ciyawar amma ba kan ƴaƴan ba ya halatta ka shuka gyada sai a yi cinikin harawar kawai ta yadda koda ba ta yi ‘ya'ya ba ma ai dabbobin ka za su ci harawar amma ku yi cinikin ‘ya'ya ba ta fara ‘ya'ya ba haramun kuna fahimtar wannan haka kuma manzan Allah sallallahu Alaihi ya haramta <clears throat> sai da ɗan cikin dabba kamar yanzu saniyarka tana da ciki sai ka sai da ɗan bata riga ta haifa ba haramun wannan yana daidai da sai da tsuntsu a sama yana daidai da sai da kifi a cikin ruwa ba riga an kamo ba <clears throat> amma in kifin da yake cikin dan wurin masu kiwo ne wanda gashi dama za a sa abu na dauka sai kai cinikin shi wannan ya halatta tunda kana gani yana gani amma yana cikin ruwa zai shiga shi sarkin sarkin sarkin su ne sai ce zai je ka maka katon tarwada kawo 500 wannan ma bai halatta ba an fahimta ha kuma bai halatta ba sai da abu wato wanda ba a ayyana wanne ne ba ina da gidaje guda biyu sai ka ce to na sai daya wanne dayan kuna fahimta bai halatta ba kana da motoci biyu ka sai da daya kawai a ce daya wacce ce za a zo a yi rigima kada ka ce wannan sai ce ba shi ba to sai an nuna ta wanda kake faɗan kafin a yi ciniki in ba ka ba bai halatta ba kuna fahimta baka zuwa kana da motoci kace wane ya sai wane ya sai kuma duk sun baka kuɗi wacce to kowa sai ya an gane wacce sai ya tuku duk wannan saboda a rage wa mutane rigima ne yana daga cikin abin da bai halatta ba shine wato mutum ya yi cinikin da ake ce almola masa shine cinikin abin da ba a dabda ne ba baka gama ganewa ba a waɗanda in za su sai da kaya biyoyi ko na mata ko na maza ba sa sayarwa sai a farin wata ko sai an kunna hasken lantarki saboda zai rika kyalli ba za ka gama inda rana ne za a gan shi ba za ka gane kansa ba sai ka je kasa ya sai ga ashe a garin guga ma an danne wani gefe ya yi an yi faci amma wallahi in lokacin hasken lantarki ne akwai hasken da ake sa wanda in ka gan shi kawai za ga yana kyalli ne za ka saya da daga cikin wanda suke zuwa makka ai kuna irin wannan cinikin in kuna dawowa daga zaga wanda ba zai taɓa buɗe kayansa ba sai bayan an dawo bayan lisha in ya zo da rana in ya buɗe ba za a saya ba to sai buɗe irin hasken na ya haska sai ga adini yana ɗin ɗin ɗin ashe aminin ka saya ma rigar ba to irin wannan shi ma bai halatta ba Shi shine mulamata abinda daga ka a a'a sai dai in ya zama in zaka iya gani ka gane duk abinda kawai daga ka sha ba ka saya a'a bai halatta ba da kuma duk abin da za iya ɓoye aibi a danne aibin ba za a gani ba an gane aibi kala biyu ne akwai aibi bayyananne akwai koyayye koyayye wannan ba a dora maka dole sai ka abin nan ba kamar mutum ya sayi gida alhali a foundation din a ƙasa ashe ba a yi kyakkyawan foundation kuma baka sani ba wannan ba za a ɗora maka cewa sai ka leƙa ba kaga ba za ka gane wannan ko flow ɗin da aka yi ba a yi tono sosai ba ko ba a yi ciko yanda ya kamata ba amma gida yana yoyo kaga wannan kowa zai gane ba kofofi to wannan sai ka gaya wa mutum in ya ga dama ya saya sai dai in ka kai shi ta yadda zai iya inception ya gani sai shi ya gani ko kuma yace shi ya saya a haka bai duba ba to wannan babu laifi kuna fahimta ko idan ka zo zaka sai da mota kuma an yi mata ringi ai shi ba kowa ne zai iya ganewa ba ko to ka gaya mata cewa an mata ringi kuna fahimta amma ɗin ƙwararre ne wanda zai iya ganewa ta sai ka bar shi ya gane da kansa amma wanda bai sani ba kawai ma'aikacin banki kawai ya zo gaga shi <laughs> san shi bai san mota an mata ringi ko ba a yi ba to wannan sai ka gaya masa an mata ringi amma ba tana da arha kaga in arha yake zo sai ya saye ta in kuma yana son wanda ba a yi ringi ba in ya ji ƙarin kuɗi kaga ya gane shi da kansa ya zaɓi wanda zai saya yana daga cin abin da bai halatta ba shine almuzabana shine ai shirikin danye da busasshe kamar dabino yana sama ɗanye sai ku yi shiriki da shi da busashe a ce za a yi musaye a haka shi wannan fadin bayani a kansa yana cikin karatun gobe na babin riba yadda ake iya canza tsakanin nau'in abinci sai kuma annabi sallallahu alaihi ya hana alqimar shine caca duk abin da ya shafi caca haramun da abin da kuke na bet naija ba mutane suna shiga ba to na abun haramun ne innamal khamru wal maisiru shine al maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan Allah ce kazantar aikin shaytan ne <clears throat> ballantana waɗanda suke akan kwallon kafa shin real madrid ne za ta ɗauki kofi bana ko barcelona sai a buga a buga a buga a buga wannan sai ce shi barcelona ne za ta ɗauka ya ce to a saka dubu dari. kai ma ka sa dubu dari. kai ma yan barcelona su uku sun sa dubu dari dari. yan real madrid sun sa dubu dari dari. kowa yana jira saura wasa hudun nan waye zai ci waye zai faɗi to in aka yi wancan suka ci za su kwashe wanda suka ci kaga sun ci riban hadda waɗancan waɗannan kuma su ma da suka sa sun ci wani abu duka haramun ne ana fahimta ko sannan kuma haka kuma sauran nau'uka na hanyoyin da mutane suke yin kasuwanci a yanzu irin wanda ba a gane kansu din nan ba wanda za a ce mutum ya sa jari a kone abinda aka yi ta yi kwanakin baya wai ana lodin wai ana lodi ne a tifa za ka sa jarinka kowane wata za a rinka baka dubu arba'in ana lodi a tifa amma ba wanda ya taba ganin tifa ba wanda ya taba cewa in yana so ya gini shi aka masa kasar daga cikin jarin su da a kawo shi dai an ce akwai tifa ana lodi ba kun yi sa kudin ku ba irin wannan abin da bayi da tabbas dukansa bai halatta ba galibi sukan hada kudin mutane su je su shiga caca ko ai wani abu na riba da shi ko a juya kudi da kudi sannan daga baya a zo ana biyan ku sai daga baya bayan an tattara kudin ku kuma a gudu Allah ya kiyaye to waɗannan su ne abubuwan da Allah ya haramta na nau'ukan ciniki mun ce riba ita ce ta farko gobe za a ji bayani a kanta kuma kowa ya san riba ma a fili take mun ce cinikin da Allah ya haramta cinikin ko ya haramta sai da abin da za a saya sannan abu na ƙarshe shi ne cinikin da a cikinsa akwai jahala rashin sani ko rashin tabbat sai dai in abin da ya zama rashin tabbas in dole ne kamar ka zo sayan kankana ai baka da tabbas wannan kana iya saya ko ba dole sai an tsaga ba kamar goro akwai tsutsa ko cikin dabino akwai tsutsa wannan duk kana iya saya wannan abu ne wanda yake dole ba za a iya rabuwa da shi ba an fahimta to amma in banda irin wannan dole komi sai an samu tabbas akan ingancin sa kafin a sayar in kuma yana low quality to ka gaya wa mutum sai ya saya a haka masu da tumatir in kun zo sayarwa sai ka ware bage ai akwai mai son bage sai ka ware kuma mai kyau shikenan wannan ka sa tsada wannan ka sa araha a madadin ka hada suka ce 300 sai ka ware wannan ka ce 100 wannan ka ce 200 shikenan akwai mai son wannan na amma ka hada shine aka haramta dankali da mai kyau da mara kyau sai ka ware sai ka sai da mara kyau ka sai da mai kyau kowa ya daidai gwargwadon kuɗinsa akwai abin da yake so in ya zo kasuwa jama'a na fahimta to sai abu na karshe shine dukkan abin da Allah bai haramta ba to ku ci gaba da harkar ku kawai ku nemi kuɗi Allah ya baku kuma da barbaru na neman kasuwa shari'a ba ta shiga ta ce maka ga yanda za ka yi ka sayar sannan shari'a ba ta yanke maka riba ba in ka taro abu naira ɗaya wallahi kana iya sai da shi naira ɗari a musulunci kuma ka ce halal ɗinka kai dai karka cuci mutane shi yasa annabi sassa ya ce samhan ka zama mai sauki in ka sayar amma akwai abin da ka sayo naira ɗaya amma in ka je ka sayar naira ɗari a wurin wasu duk da aka kawo musu sauki shi kenan ya halatta shari'a ba ta yanke maka yawan riba a ce maka don ka ninka in ya wuce ninki ya zama haramun ba haka bane ku ci arzikin Allah yanda Allah ya baku amma ku ci ta hanyar halal yana daga cikin abin da ya halatta a gare ku da yawa mutane suna yin tambaya akan waɗannan gasunan guda biyar na ɗaya shine ku taksir ya halatta masu bai uttaksi shi ne ka sai mota ka sai ta naira miliyan ɗaya sai ka ba wanda zai aiki shi kuma miliyan ɗaya da rabi kuna fahimta shi ne bai uttaksi sai zo in ya biya ka miliyan ɗaya da rabi shi kenan kun kuna fahimta ya halatta saboda ya karba kamar bashi ne kuskuren da kuke kawo guda ɗaya ne shine nake so ku jara ka sayi mashin a caɓa naira dubu ɗari biyu sai ka bayar a dubu ɗari uku ya halatta amma yadda za ka yi shi ne tun lokacin da kuka yi ya zama babur ɗin ya zama nata ba wai sai ran da ya gama biya ne ya zama nasa ba tun ran da kuka yi motar ta zama tasa ba wai sai ran da ya gama ne motar ta zama tasa ba me yasa saboda zai sa kai ba za ka taba daukan asara ba kenan mun ce kuma ba a yin abin da ba asara dole zama shi zai iya asara kai ma za ka iya asara idan ka ba shi motar nan ta miliyan ɗaya da rabi sai ka ce masa ga mota nan za ka biya miliyan ɗaya da rabi kuna fahimta ta? kowane sati za ka kawo dubu kaza har zuwa lokacin da za a gama shi kenan ya halatta amma ranar da ya fita na farkon nan ya zama da motar ta ya fita tsora ya biya kuɗi ta yadda inda zai je kasuwa ya saya miliyan ɗaya zai biya amma zutun da ya zo saya a wurinka kuma ya zama bashi ne bai da kuɗi to ta zo miliyan ɗaya da rabi ko ya halatta amma kuma ya zama da motarsa ya fita me yasa idan ka ce ba motarsa ba ce motar ka ce to ya zama zai yi ta maka aiki ne fa na shekara guda da rabi ko shekara biyu sai da aka zo a watan karshe da za a gama tunda an yi akan sai ya gama ne motar ta zama tata sura wata ɗaya sai ya rasu zaka ce su dawo maka da motar ka ne haka ne ko to yanzu duk aikin da yin nan na me yi aikin banza nan? kuma shi da ya yayi akan yana so ya mallaki mota ne kuma bai mallaki motar ba har ya mutu to shi sa kuke cutan mutane ta wancan wurin in kana so kar ka cuce shi in kana so kar a cuce ka saboda wani zai ce ai in na kawo mutum na bashi zai iya guduwa to wace ka nemo wanda zai gudu kai ya kamata ka je ka nemo mutum mai amana kuma ku tsakanin ku a irin wannan harkar kun san masu amana kun san wanda za su iya guduwa da motar don haka amfanin wancan abun a wurinka kai ne baka gane ba idan ka bashi mota kace ta kace sai ya je wata daya sai motar ta yi gobara ko ka yi accident waye asara kai ka yi asara to bari da maka hikimar in ka bashi kace tasa ce ko ta yi gobara sai ya biya ka biliyan ɗaya da rabin ka da ya je ya yi gobara da motarwa da motarsa wancan hanyar da kuke yin kuna cutar kanku ne ta wata hanya kuma kun cuce su ta yadda in ya je karshe shi ya mutu ya yi asara in kuma motar ta mutu kai ka yi asara to ya za a yi ta yadda dukan ku kun juya abin shine tunan da kuka yi agreement ya zama mota mota ce ni dai kawai za ka biya ni miliyan ɗaya da rabi saboda ba za ka zo sai ka yi wata goma ka kashe mota kuma ka dawo mun da mota ka ce kai ba za ka iya cikawa ba ba ka isa ba in ka ɗauka ka ɗauki mota kuma miliyan ɗaya da rabi zai fito in ba ka samu ba mota za ka sai da gidanka ka biya ni kuɗi na shi kenan ka ga dalla dalla shi ba zai tsaya aiki da gaske sannan shi kuma ya san motar ta ce duwaka zai kula da ita sosai ba zai barka a yi asara ba don ya san mota ta sace tun yanzu an fahimta to amma kai ma kuma akwai inda za ka iya asara shine ta yiwu ba farawa ne ya gudu maka da mota to wannan tsoron da kake ji din shi yasa ya halatta ka ciri ba ai duk dan kasuwa in na gaskiya ne yana jin tsoro amma duk wanda baya jin tsoro to haramun yake ci babu kasuwar da babu tsoro a cikin ta ko akwai to amma na wancan da aka faɗan kai baka jin tsoro ba ruwanka kawai ka bada motoci mutum za su ta ka maka kuɗi sai ran da suka gama in ba su gawa ba mota ba ta zama nasu ba ta wani wuri kai kana cutan kanka ne baka sani ba jama'a kun fahimci wannan shine bai'ut taksit ya halatta akan gida ya halatta akan abun hawa ya halatta akan komi ko akan abinci ne ba ko akan gona abu na gaba shine ya halatta yin bai'ut tawarruk a tawarruk mutane da yawa suna tambaya akai kana neman jarin kuɗi naira miliyan ɗaya kana so ka sa ka fara noma amma baka da inda za ka sami miliyan ɗaya amma kai ma'aikacin gwamnati sai ka je ka rubuta a baka lon ɗin mota kuna fahimta ta miliyan ɗaya da rabi za a rinka cire maka da aka baka sai ka zo ka sayar miliyan ɗaya sai ka zo ka yi jari da kuɗi ba ana haka ba a bada lon ɗin babur ko a baka lon ɗin waya za a cire maka da tsada kuɗin amma kai kuma kuɗi kake so to wannan ya halatta a wurin jumhurin malamai duk da malaman malikiya ba su ba su inganta shi ba amma ya halatta bisa ga magana da jumhurin malamai an fahimta abu na uku shine ya halatta idan mutum ya zo sayan kaya a wurinka ya yi lodin kaya kace kawo kuɗi sai ce ai bashi ya yi lodin kayan dubu ɗari ya kace a inda bashi ne to dubu ɗari da ashirin ya halatta kuna fahimta da kyau yawwa ya halatta idan mutum ya zo ya zai sayan abu ka ce kuɗi a hannu dubu goma bashi dubu sha daya, ko bashi dubu sha biyar ba shi ya ga dama yake zai ɗauka ba abinda ya haramta a ciki shi ne a yi bai'a ta yi nufi a shi ne ka ce masa ko dai sha biyar ko goma sai tafi ba a warware ɗaya ba to shi ne bai halatta ba amma in aka iya ce a zan biya kuɗi a hannu bari jiyan ka baka kudinka kaga dubu goma zai kawo kenan in yace ce bashi ne an tsaya akan nawa dubu sha biyar to wannan ya halatta ku dai kar ku rabu ba a tsaye da guda ɗaya ba abu na gaba shine ya halatta bai'ul urbun bai'ul urbun shi ma wasu malamai ba su inganta shi ba amma da yawa daga cikin malamai jihuri sun inganta shi bai'ul urbun shine cinikin deposit shine ka fara ba da deposit akan kudin gida ko akan kudin mota ka rike ciniki kuna fahimta idan daga baya ka kawo cikin kudi shike ne zama saman kawai za ka dora idan kuma baka kawo cikin kudi ba to za a iya sayarwa wani sai ka kuma baka kudinka kuna yin wannan ko? wasu malamai suna haramtawa amma ya halatta wannan bayar da kuɗin kuma kuɗin ya zama yana cikin cinikin ta yadda an zo sai dai a ɗora a sama shine al'urbu. sannan abu na ƙarshe shine bai'ul manafi ya halatta sayar da manafi manafi shine kamar abubuwan da ba a gani ba abun din da zai iya amfani wa ɗan adam to kaje kai dabara ka ka samo ka sayar shi sa ya halatta sai da hasken rana yanzu irin wannan abin da ake yin sola ɗin nan da shi a ranar tawaye ta Allah ce ka tsotsa ka tara sai ka zo ka bada ka sayarwa wani hasken da ka tara ya halatta ana fahimta ya halatta duk abin da yake da alaka da manafiya kamar yanzu a batirinka da caji an gane sai ka tsora ka na ka caza wa wani shi ma ya biya kuɗi ya halatta kamar yadda ya halatta sai da copyright copyright ku bai shafe ku ba ah, ya halatta tsaye eh? wato oh, shi kenan to ya halatta wannan yana harkar yan boko ne ai copyright ne na rubuta littafi sai aka buga littafin an gane sai na riga aka tsayar na samu kudi to wannan ilimin da yake cikin littafin har yanzu na sayarwa ne zan iya sai da shi saboda haka wani zai iya zuwa ya ce shi kuma in sayar masa da copyright din shi kuma ya buga a wani irin bugun daban shi zai buga ya sayar ni kuma in sayar masa da haƙƙin bugawar ya bani hamsin ɗina shi kuma ya je buga ya samu miliyan ɗaya kuna fahimta shi ne haƙƙi ya halatta irin wannan kamar yadda za ka iya nan filin kawai yanzu kai in ka zo sai ka kama hayar nan filin nan wanda yake bai wuce mita goma ba sai ka ce pakin na kuɗi duk wanda zai pakin ya biya ka naira hamsin kai kuma sai ka rinka biyan kuɗin haya kai kuma ana yin pakin kana kun fahimci wannan wannan duk ya halatta shine bai ulmanafiya shine ba abu zalla ka sayar ba amma dabara ce ta ka kirkiro wani abin da zai kawo kuɗi daga cikin kayan Allah kuna fahimta wannan duk ya halatta so waɗannan su ne iya abinda lokaci zai iya ba mu dama mu yi wa juna nasiha da faɗakarwa a kai Allah Ubangiji ya albarkace mu gaba ɗaya ko kuma ina muku addu'a harkar ku ta kasuwa da masu sana'a da masu aiki a cikin tashar duka Allah ya albarkaci sana'o'inku Allah ka muku arziki arzikinku har ya shafe mu don samun ku shine namu ‘yan kasuwa su ne waɗanda suke juya arzikin da gari har ya iya samu ba kudin da ake samu daga gwamnati shine arziki ba wallahi kudin da ake samu daga kasuwanni da gonaki da harkar noma da harkar juya arziki wannan shine asalin arziki to muna fata Allah ya kara muku budi kasar mu ta samu arziki Allah ubangiji ya kara albarka a kasuwanku ka albarkar kasuwa tana iya tasiri akan dukkan kasuwa haka wannan kasuwa da dukkan kasuwanninmu na nan garin da kuma dukkan garuruwan musulmi Allah ya sa musu albarka Allah ubangiji ya albarkace mu kurakurai kuma da aka yi a baya Allah ubangiji ya gafarta na nan gaba kuma Allah ya sa a gyara wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sabi wa sallam salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله من أعزاء ولا لكم gurguje mana mai tambaya na farko yana cewa ah, yana da kyau a gaya masa halarcin sai da yan kwallo da ake yi daga wannan kulob din zuwa wannan kulob a je tambaya ta gaba na ah, sai wannan tambaya ne cewa idan kasuwa ne kuma yana da yara da biyu da yake an bambanta lokacin sallah shi zai je masallacin da na yi sallah da wuri A in ya dawo kuma sai yaransa je da biyu shi ne ke tambaya ya haka mai tambaya da uku yana cewa bari amsa wannan shi wannan tambayar dangane da maganar kasuwa malamai sun yi saɓani akan da Allah ya ce idan an kira sallah ku rufe shago ku daina kasuwa sai aka ce nawa da masallacin malamai suka ce wasu suka ce kowanne tunda an kira sallah to kaga a irin garuruwa irin namu wanda wasu suna sallah tun daga sha biyu da rabi wasu kuma sai biyu da rabi ka rufe shago na awa biyu zai cutar da kai to galibi waɗansu malamai sai suka ce masallacin da za ka yi sallah an gane tunda hikimar ita ce da Allah ya ce wadarul bai'a kuma ya ce fas'au ila zikrillah don ka je masallaci ne shine hikimar to don haka masallacin da za ka yi sallah da shi za a yi aiki to kuma tun da masallacin da za ka yi sallah ne to ya kamata wato a iya cewa tun da kai ne mai shagon to a wannan lokacin da kai za ka je sallah a rufe ana fahimta kar a yi hila ya zama a wannan lokacin da kai za ka je sallah tun da kai ne mai shagon to ya kamata a rufe aje ba za a yi la'akari da lokacin da yaron shagon ka zai je sallah ba tun da ba shagonsa ba ne ana fahimta mai cinikin da Allah ya ce wazaru da mai cinikin yake ai to kuma kai ne mai cinikin ina gani kamar wannan ya fi zama aslam akan mutum ya yi ila. duk da cewa hila ta halatta a masabar hanafiya amma mu a masabar malikiya hila ba ta halatta ba wannan hila din ita ce wannan abin da kuka faɗan sai ka ce kai ka je yanzu ka je kai sallah a masallacin karfe ɗaya ni ai sai na karfe biyu ni ina na a shago in ka dawo ni kuma sai sai ni in je kaga sai zama gaba ɗaya ba a rufe shagon ba kenan to wannan hila ce a malikiya gaskiya ba mu da hila ni a fahimta ta lokacin da kai zaka je sallah kai ne shago to a rufe shago wallahu a'lam

ka zama kana da sauki a wajen sayarwa amma shari'a ba ta yanke maka ba wannan kan ga garama ko bai karu ba man ka garama ka kara ko wani ya garama ya saya tunda shari'a ta ce sai ka garama ka saya to ka gama ya ce sai ka garama ka sayar wannan ba sai ka yi tambaya ba ya halatta ka sayar yadda ka garama kai dai ka zama mai sauki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai tambaya na karshe ke cewa a yara sai malam ya halatta ka bi kudin kudin nan don ya halatta mana idan babu riba a ciki duk wanda yake da riba na internet akai haramun ne amma in wanda babu riba ne ya halatta insha Allah kamar yadda malam ya gabata da bayani cewa insha Allah ta'ala gobe da ayi a tattara market